الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تاج تبتي الله صلاة ينشيشي بعمل تبتي عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم yinan na shafagwai gideni in august 2014 kalenda miladiya يواتش كاتين لتافين قائدة مختصرة في وجود طاعة الله ورسوله وولاة الأمور يا شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى تحكي يا شيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد البدر طبعا هنا الجامعة الإسلامية مم. ببليشنا مركز شؤون الدعوة ya na publish ne 1416 ne kafin mafari ko kafin mafari mace tarihin da muqaddi gani bi taqdim muqaddama na a sheikh abdulrazak jina ko ga alhamdulillahi rabbil alamin ala والصلاة muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa وبعد فإن منهج أهل السنة والجماعة مع ولاة أمرهم منهج عدل منهج عدل وسط يقوم على أساس الاتباع ولزوم الأثر كما هو شأنهم في سائر كما هو شأنهم في سائر أمور الدين فهم يقتدون ولا يبتدئون ويتبعون ولا يبتدعون ولا يعارضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم وأفكارهم وأهوائهم من قال الحمد لله رب العالمين تبقاتان تبتع الله اسم جهالي تبقاتان والصلاة والسلام الصلاة يتيش بأمين شوي على نبينا محمد يقول تبتع نبي محمد وآله بزاميوش وصحبه بصحبه أجمعين بينهم وبعد زمننا فإن منهج أهل السنة والجماعة ka منهج أهل السنة jama'a ma'aulati ولاة أمرهم فانبدي بشجاجي manhajun adulun wasatun manhajiyo na di adalci mada tatashi wani ya kuma ɗaiɗe tatiyan ko alula tatiyan ala ti bayi ta tiyan bere milatu zu mil asar eza mululu ban asaru ya bi sa sallam ya sahabu shi kama wa sha'anun keminan na gai sha'ani a lusun sunna jo fi sa'iri umuri din lamar ya addini kwata nan fahim yaktaduna a lusun fi lai a fi lamilatu wallahi bi ta mai canye jan wayattabi'una esayesan latu wala yabtadi'una a mai tsayin runa jiniwa wala yi ariduna sunnata rasulillah a mai laye gugula da sunan ya nabi ta sallam bi uqulihim bi ankali yashiya wa afkarihim bi tunani yashiya wa ahwa'ihim bi wani bi tunya mashiya ba na manga alhamdulillah rabbil alamin daga kwata tabbata ya Allah wa tana jali ta kwata na wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin as salatu yace tuni tabbata a gan da ya mishi tabbata a nabi annabi muhammad wa ali bi zalimuji wa sa'i wa sabi ji ajmaina bayni wa ali ga muhammad ahmadu mahi hashiru aqibu ba ta sun da jiyoyin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anabi zai zai je fela ga mina ali ta je kwata na hakkin yo ya anabi ta ci bu yilami to anabi yi mai la imani jibiyoyi yi mai sanwuye yi mai gadi ni wun sheba, yi mai jan salatu ya anabi ba ni wajen wa ali na zami shi ya anabi ga iya gishi ya anabi to inuji to alu ali to ala aqil to ali abbas to ali ja'far ba ta zami shi ga yi zami shi ya anabi sahabi shi ma a ga zai shiga gobe annabi amma imani jibiri amma jihani ta ce imani wuce wannan yi ga yin sahabi annabi shi yi bayardiya yi fariya yi ga ja ta kuma ya nuna bai cabo mu yi mai daboyiya man ga zuma nan fa'in da manhaja ahli sunnati wal jama'ati ma wulati amrihim manhaji na ahli sunnati la mutufa pamba bai ga shi caji nan amruhum manhaju fi wulati amrihim ko manhaju manhajun adlun wasatun ya ne da tatacho nan ya kumu ala asati litibai e tuta ke amitu itabi wala tattaji ya mitu ya mai rasa bidiya ko atiu Allah wa atiu rasul ya mitu so ko mai lamu tutu wa in tutiu ta de ga mitu ani de ga de gwago e magade bawo fọ́lùsù mi látàrí mazamolulu bá a fi sa iri umuri jini ke mi nan daga iṣa ni a sun yi lamarin a wala yabta duna ma na ɗaya sun wala ya ta bi una ɗaya lamitu a mai tsabiliya wala yi aru duna sunatar rasulullah bi okulihim sallam amai amai gu amai amai le gugu da sunna ya an kariya a diga gangan fa ala ra'si wal aini e e amma ga kaza amma za amma sali amma kaza ne sunnan na al ya wa afkari mu a wa nan mai tunane gan da ya tunye mashiya e ne kai zaje la mi tuwa ne da ya nake wa mi tunye ya tunye ba fa in lam yastajibu laka fa alam anna ma yatabi'una ahwa'ahum kaga agwa ga wa doge ne lam tunye kiyo ne lam tunye ba ne kiyo ya tunye maji. qala sahabi man ce ciyawa ko وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا نبتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر الإمام أبو القاسم الطبري اللالك لا بشر وسلتك لأهل السنة والجماعة وقال عبد الله بن مسعود كي قبل وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق وعليكم بالعتيق وقال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعه ضلاله وقال انها ستكون امور مشتبهات فعليكم بالتؤدا فانك ان تكون راسا في الخير خير من ان تكون راسا في الشر وقال انكم اليوم على الفطره وسط وستحدثون ويحدث لكم فإذا فستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالهد بالهدي الأول وقال عليكم بالطريق فلئن لزمتموه لقد سبقتم سبقا بعيدا ولئن خالفتموه ولئن خالفتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا آثار غتون سنة ألو بدر بابن مصر كم علي بانتو يا ابن بطانه وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى بعض عماله أوصيك بتقوى الله والاتصال في أمره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته وكفوا مؤونته واعلم أنه لن يبتدع إنسان بدعة إلا قدم قبلها ما هو دليل عليه وعبرة فيها فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة واعلم أن من واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من من الخطأ والزلل والتعمد والحمك فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا al-imam ibn batta lake lagana na be yau marib na abdulaziz littafiyan al-ibanatu al-kubra wa qala muhammad ibn sirin muhammad man yama fa jajan ga sahabe jajan ga idza kana ar-rajulu ala al-athari fa huwa ala at-tariqi man jajan ga wasu asaru ya ne ya ce kai borodo no ma ginka الإمام الأوزاعي إمام آل السنة في الشام رحمه الله دور مع السنة حيث دارت وقال أبو الآلي الرياحي تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإن الصراط المستقيم الإسلام ولا تنحرفوا عن الصراط المستقيم يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهوال التي تلقي بها التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء na ibn bata ke عبد abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu na inna nattabi wala nattabi yesna yesna yima yesna ko wa nattabi'u yima lanitu wala nattabi'u yima yesna bidiya walan nadilla yima ya ma tamassakna bil athar abike ga mutu asaru ya ni sa sallan bi sajujina ashawale ge ne nga ezulani tuye mutu naji asaru fa'in lam yastajibu laka falam annama yatabi'una ahwa'ahum kaga alami tí wọ́n tó gbogbo ẹ̀tún yẹn gbòǹgbò ìlànà tó ibn mas'ud yake ga ga iyyakum wa tabaddu wa tanattu wa ta'ammuq ba, meje gamba meje bi, e be careful wa tabaddu da ya sai nato da lonoki waze wata amu gange gigifi wa alaikum bil atiki yagwa sun atiku na yagwa sun yana ne da sahabi ta ci gonin malam ya rufu libadir na falai na dini ina sabi ne lokacin badir na iya nan da ni dini ba imam mali ga fa malam ya kun yau mai izin dinan fa kai fa ya kuni yau mai dina ya eh, na ji addini zamani a nufi yanki a nufi yaki addini yi nan nan ya eh, bago a ahlus sunnati wal jama'a jo ya eh, lamitu alkur'ani ya lamitu sunna a mai lamitu a saro ya sahabi ji ya nufi sa su ke so fahimta na sahabi bai tabi bai tabi tabi ne ya lana ga jami fu ibnu masud yake ga na ittabi'u wala tabtabi'u fa faqad kufitu yani tu e ma ka bidiya ma aku kiya yani wa kullu bid'atin dalala bidiya bata e duro e bugo aje bidiya wanja ma dalla qaumun bada hudan kanu alayhi illa utul jadal e daga de tie bawo a ti da aji ke ne bi ka bi ni enibo kuyo kullu bid'atin dalala bidiya bata e duro من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد raddu بدا ديو من دبش بلانا غاني داتو bashi اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هنا ما يعدين وقوم يا ماني ملادي أسبع ميدا جاء دين جاء مسلم دين مسلم جاء دين يقبروا فماذا بعد الحق إلا الضلال إيه ده مجلس يا واسع إيه بقوا أجدي دي وانجا da jini ajo bidiya wanja yin doro na ya ga jini yo anabi majiya su adu shi majiya na da na dai nazarin wajen adiniya tarattu kuma alal mahadis da bai zuwa lailu akan na ala ala zai gwani ha illa halik ya bugon mali ji fidawu ji wazifa ji ya gbowu ko fidawu ji a ta gbaya san ɗauku ba ta yin na shi da na gaji na gizin a na biji magoga sabi a nabi ta cungo, a zan to a na ja gai sai wani ga zan a mutu zan mutu siya Allah kiyaye wa qala ibn mas'ud kan inna satakunu umurun mushtabihat e ja da sabi ko na ji wa sai biye do shi ne wa sai biye do shi wa ga ko gaskiya shi ne ko a ga kujan amma fa alaikum bi tu'ada'atin tabezo fa innaka an takuna tabi'an fil khairi wallahu fi zane lami tu amai tin alkhairu nan khairu min an takuna ra'asan fi sharri wanda alkhairu ko loje tishi yake ne da yo un jiga ya woro ndo e daga jin wa mi tuwa hmm. babu gaskiya ce ba da biyan nan ba su a da bidiyan ta ciwo kan gawa lamitu ga gefe da lamitu yanzu wani ogai wani mu a gaskiya waza da yazo ebo na kare ga zai da cin ne ba babu gaskiya da wuce ciwo wato lamitu na sai gaskiya ne ko ko annabi ya ya ba shi kuba su kuma alal mahajjati al ne ya ta ce ko goro lailuha hari, hariha zai gwana ha, illa halika yake bukata ya sako a nufin mummuni zakin da yake bukata ya jabe ni da nuwa da ya nina wa kala ibn masud ke nan innakum al-yawma ala al-fitrati yinan ne ta cikin fitra wa satahdithuna wa yudatu lakum yato ma da tsare ji ta ji da na sai ta dino da yaye ai zara'atu muhdatan ya galle na mutana dino ne fa alaikum bil hadi al-awliya wa subawiya mafari ne ina ma gan to zani ga ga wannan mutu sunna nan ina lawa ga gowa ta ga ba wuya ma fari ganin nan ngai wo ke kiyo waje yi ne wa waili ne alqur'ani wa waili ne hadisi wa waili ne athar ya sahabi wa waili ne usul fiqi wa waili ne alqawal fiqiyya wa waili ne almaqasid shar'iyya wa waili ne ka kai wato be ne ba wunin kacha be shi ga gi ko ta ko ba ga bota wuyo ko wa qala ibn mas'ud ke ga nga alaikum bi tariqi ya kwaso so yakwe goro ya ta yakwe goro fala in lazim lazimtumuhu ya ga kwaso ya yakwe goro wuce da kasabakum sabakan idan ya shi zani ta yakwe goro da wannan mana ya shi zobe dan sakwai mafari da zauna wa anna za sirati mustaqima fatabu la tatabu subula fatafarqa bikum an sabili ko mi shine bure ga jami'a ga tu subulu shi mako wala in muhu ya magali ne ko buru shi ba ya ni nan washi malan dagwar ko dagwato na da lalan bai da ya gina macici a ɗaya ne waga ba wa ne ba sifato wata mutu a kidan jahaniya ko a mu mushabbiha ko ali aliyu ba ba biyan kaddar wata mutu a kidayen kadariya ko a kidayen Jamiliya, ko ali aliyu ba ba biyan milat ba biyan boye sahabi ali jo wata da mutu a kidayen gaji ko a kidayen wasu bushi ko ali ali sa sallan ba babi ya al'imanu da zanu to yaka ba iri ne wata mutu a kai da yan murjiya ji ko a kai da yin mutar zabi a wari ji wani wani bikani da wani wani mutu su gudu shani da wani وكتب الخليفة عمر na عبد Rahim رحمه الله إلى بعض أماله خليفة عمر بن عبد العزيز وأن قال له بين ساشين زيجي ولي governor ko akili fi jinga ci jona a jigai umalu ga usika bi takwa Allah me je wasaici sun da soko wani yadda su soko mun gai wajibu to ya soko ta ci asko daga ba to yace ibnu wala da to yace ma wa molobi alim delim ba soko ta ci asko ta ce ba wa daga ba to yace ibnu wasna azaban to yace na ina ga Allah wallu azaban soko na wo ya go yen wuci soko ga ga waji wallahi soko ga ga wallahi lugwa ba láì máa ma ji ẹ̀ tí ó ti ci yan na bayani gai imani da gai agwasu agwasu a da su sako wali kisadi fi amri wa mu da tace yake mila tu sako wa mai da yi wala fi ma jarat suna fiye ce na suna ne sa sallam da ta ci wani ma na ali suna ne da ne da ga sa da dino mali suna ne ba ne ga lami tuma amma wujiyan na zan wace ga suna na ga suna dole wuce ga suna sunna jejebe zo kuyo wa tarku ma da sulmi da sunna ba da fi ma jarat bi wa kufu maunata a ci ma ku a ci ma ku ke ladan wala na wada jinan ayawo ya ga otu odo ji wala otu wa ji ni ola ii ene ga ala a ajin na nida bayani ji anyi wala notu ene ala ochi ga aya guno na ya ya duri ayo ya ga otu odo yuzu brain otu kreti obe zomi ele ga na na wa'alam dibide an lam yabtadi insanun za illa qad illa qaddama qabla ma wa dalilun alaiha wa ibratan fiha illa face gashi jalali na Allah ga bidiya na gyana ko gyana ko ngamala ezole da tu na ginyo ida cha ta sanwaye wa jele ki bezegala ni to ne wato a je tso to tsano ko zai magana tuwa na tuwa a da laifi na jina wani makauyin ta na wake je laifi yau ya da tsaye ne zaje lami tunan man san na sunatan sayi'a a ni ga tsaye da genin fa alai wuzuru ga laifin wata cibo wa wuzuru man amila bi gayon da laifi da ga lutun duniya min ga ya kusa min auzarihim shay'a ja'a bunu safwanu a kidan zai ji a kidan jami'a bai fa alkiyabi batan da ja jira jirani shi ne wa da kiyan ja duru ne bai ja gumu safuwa ne zai labi to a kidan aliki zalu har da karshe je ne le ya wa da kiyan wasu rubuna sa gani bai zai ke ne zai labi kadari ne to a kidan kadari ya ji ne zai labi dimashi yadda ma ba da juhani na jiki shi kadariya ji nan laifin ya zai lafi kuwa kida boji nan wa ɗaya abu ta zo laji ganewa zurku wai sira shi na yi sa kai da yan hawari bijiyanin laifin wucewa ne ke wa ɗaya zai ji haki da ya takasiri bai boko a zaɓin jami'a ya jira daga mai dubu ruwan su zai gaji bata bai zai jawo bayanin wa ta cabo na sanna sunatan sayi'a sha alai wuzuru wa zuwa ma ni labiya ina da ku zamina zari mi shay'a nga malla albidatu ahabu ila ibnisin al mafiyati dijiya wa ba bi iglesi sai bone da ne ji ne ne yoga ne shi wajo ya zan so kufa bi ma ko sun wayo mo ba ga so kufa bi ma ko la tubu jama'a ne ji bidiya da su ko ko ne gudu wajo inna lillahi wa inna ilaihi الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يافعون أنهم يسنون سنة فعليك بلزوم سنتي أو سنة فإنها لك بإذن الله اسمع سنة من قد بإذن الله سنة أو سنة سيد بخاري أو سنة سيد مسلم أو سنة سنة نجي حديث يعتبر عليه الصلاة والسلام أو سنة تمسك بعبد الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح ابن أبي داود ga agwasun

pipi loni mana gige tube iya kawaze wal hulki bi wawa bele fa inna ya ibn zama fariji an ilmin waqafu ilimi ga waɗe gido ni mana ba na sabi ga da zanan ilimi ga daza zata ana ga ɗe gina ilimi ga waɗe gido ni wai ba su ɗin na fi kafu a maga ga a cin wale a ci a jilolo jiwalo sabi je yi ni a madi basira wancin ga amma da walo lo sun ci ta za wa kanu sabonci ma ta bai ta biyu na sha'afi hum akwa anil bahasi alal bahasi aboka ga ya bayan wani jibici kyau wala ne ba samu jibici kyau na sibe yin ce ta ala tuta kyan al'arashi ce ke gaga ce ke gagwe ce ke gaye ce ke adi fari kiyami kumin jami ce ke da kiyami ce ke wurin ce ne baye ba ta a imani rike nuna ajiyar da keke na wani wani ga wanda suna ajiya ne ga ilimi ga ke dauna ne saboda gidan keke na kesifa tuci yi na ju ya yi ju kaza kaza wadda jiro lokaci wuce ga wani ina wuyi ya kaji tube ta amuki bal hum qawmun khasum da kun ji gana ko ya bago agwa sunna ati ullah wa ati rasula ya kun so ko e mai lamar tutuci wa mai yuti in rasu fa kada a tsala zangan tun ga mutu su tusu da wani a na ga man ata ani da kala janna ga ya mutu na da janna man ata ni fa a aba ga na mu ga alim ban ga nan mu ke bogo e al sunan e kanigo e wa go fo do gbonya wa go fo da jinia e bo ni ni gi we la usumabi e ni gi wọn la adawa bi enigi wọn kireti shubuwa bi enigi wọn la zai le to gaskiya wọn da gwaye bane wọn la gaskiya na zanen wọn gomi bai na la gaskiya an tukiya وقال محمد بن سيرين محمد بن سيرين يقول رحمه الله وكانوا يقولون مغا اذا ga. فار جاجا سي غا اذا كان الرجل على الاثر اذا غا تاكين اثر اذا ta تاكين hadisa ne bin ya ta suna da hasa ne sahabi ne shi ko huwa ala tariqi da na taki ya koyi goro ta buga al musannaf ibn abi shayba al musannaf ya abdur razzaq sharh ma'ani al athar ya al imam tahawi wa ne ta sinaji ko ko asaru sabe je ka dan gura safa yo ko ita ya ji ti sai bukhari sai muslim sunan ya abi dawud sunan ya al-imam tirmidhi sunan ya ibn majah sunan ya al-imam an-nasa'i sunan al-kubra sunan al-kubra al-imam al-baihaqi ala turafuji da da zawo ya hadisi bata ya zoji kokarin wo mu fuji kafin mu lamito hadisin ya ta zo ni ci ta zo ana da lamito قال الأوزاعي الإمام الأوزاعي ويقام رحمه الله نانا ندور مع سنة حيث دارت بان سنة قفل ونغا يقفلو ala ya gaza na sunna wuce tiyana kuji manyan ya ga mutu zai ga sunna wucin tiyana kuji ya fi ibu da ya fi wace ibu don iga mutu ke sunna wuce zai ga sunna wucin tiyana ya ji iga mutu sunna wucin. zai ga na da sunna ba da manyan yiwo ya lami tun wato ne ya ji mutunci ya manya yi ma ce ga da ga ba abun nan na tolwa no le ko na ga yi na duru ma su nace haisu da race e ga ci na wale maza be ba wale kungiye ba wale manye ba wale na wato ta tubo ne ba amma sunna na yiwo amitu na ga yi asha'adu anna muhammadan rasulullah mijirki da abin ba mulki ce ce ciwo na manu ga da wani ta'atuhu fi ma amara ina ne da ji foro bayan amitu wa tasdiqu fi ma bare ina ne da labari tubo na uya gaskiya wa bu ma naha aluhu wa zajara ina ne da na la a na iya ji kuma jibu ta ce ki masai na gabe da shari'a ne Muhammadu ne na ga ya shahadu anna Muhammadan rasulullahi ko ayo daga na bata ta yi to ya lauzai sai umar ibn abdul aziz ba ta ne ga da kubrayan no ya lauzai na sharu sulika da ibn sirini ga umar ibn ga kai za mu. ya ga ilimi ya musulunci wa ma falatar gabu anhu ya ga fanke musulunci lugwa ma wa alaikum bis siratil mustaqim ya mutu ya koyi goro na inna siratal mustaqima al islam ya bane koyi goro ga musulunci wala tanharifu an siratil mustaqim yaminan wa shimalan ya ga fanke ya koyi goro na lugwa fa lugwa lo fa lugwa tuma ya mutu ya koyi goro wa alaikum bi sunnati nabiyikum ya mutu sunna ya nabiye wa iyyakum wadil ahwa mai je da ban da ya tuye manne shi Allah ki tulqi baina ahli al adawat wal baghdha ne lannan bo da kiyayya da tsakani da ke juna sunna la ga ila lagu sunna ga ga gida wajana ku ahlus sunnati wal jamaa sunna la ga ila lagu fa za ku fi shafar dinillahi war rasul amma bidiyar zan zai alulbidai alulbidati walfurka mai lamitu bidiyar bidiyar ce zan zai kirkiri ne sai bidiyar ce guji shari sa ga yadda kirkiri amma alusun ne gwagu al'imam barbahari nufai ga sharu suna tungan al'islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiyar islamu musulunci ga yi sunna wa sunna ga yi musulunci dole ko bi ma'ana wa gabe yahudanci wa gabe nasrani wa gabe majusi wace musulmi musuluncin nan wa ke luwa sai da suna ne islai ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu an la ilaha illallah islam ashadu anna muhammadan rasulullah ya ce a sunnatu dole ibu ta ya ji a so ta sai da milatu annabi muhammadu ya bako al-islam biya sunnatu gani wani wani gane ko na make lau ga alu jibe jibe ni azu musulunci ba bayani a yabe ci wani sha alu ku yau ko faman arada li nasil fawza lè ganyen abul aliya zuwani a shekh abdurrazzaq ibn abdul muslim al-abbad al-badr hafizahullahu ta'ala to she ci gaba gan ci ga faman arada li nasil fawza wan najata ba na gaya waya ci ta cin wulu gangwa wulu da rabona alayhi bil an yalzima garza garza haula mu zamu ci lami ki ne na zame shi joni imana agwa sai na zame shi yikin na imana ami sai na ne mu mu da sabi da tabi ne ta ci bone waya suluka na mulami Wuyan ta biyar tarihi, kar ta gumabo, lami ko ni zamu ci, lami tuna, faman ka ni, kazali ka, zanen ga ase ya cewa gani, fa ka bi saba, kasaf kan nashi zaɓa da. Ɗanau ko, wa faɗa? Hauw zan azuna, zan nima ajiye rarraba, don na so ta yi da niyamu. وإن من نهج آل السنة والجماعة وسبيلهم مع ولاة أمرهم أنهم يرون وجوب السمع والطاعة لهم في المنشة والمكره أبرارا كانوا أو فجارا وإنما الطاعة في المعروف فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وينصحون لهم ولا يدعون عليهم بل يدعون لهم بالصلاة والمعافاة ولا يرون جواز الخروج عليهم ولا قتالهم ولا نزع يد طاعة منهم وإن جاروا وظلموا بل يعدون ذلك من البدع المحدثة وإن من نهج آل السنة والجماعة lalle a mini manhaj mini ya koyi ahlus sunnati wal jama'a budan wasabilihim bi kone lami tune, ma'awlati amri fa ba shashi annam yarawna wujuba sam'i wa ta'a ahlus sunnati ele ga eh, ngoli ga ga yarawna mana mini a ti dabu don wo lami wo shituba wa ta'a wo mo otu lahum yadishunchi fil manshafi wal makrahi to ka kuna na to sana to na ka kuna na to sana ma ngo ji gane ko to ka kuna na kawo sana to ka kuna na kawo sana abraran kan au fujara ido shi naji ayi za guru ko ayi za dibi amma ka ga alami to wa inna mata'atu fil ma'ruf ibina wa alami tuna wa yace bolo bolo fa'in amaru bi masu yaji lahi a ji foro biliyan bayan so kwe falata atali makhlukin fi masu yaji khaliki e labi tuza na janita ne ce liyan bayan suna janita na ba wayan sahu na lahu alisne mai ji educi na e eja nasiha wala yad'una alaihim amma ba zuwa ya bal yad'una na bis salahi wal mu'afaci ko ai ba duwa ba ga tuye cuta a tuye ci mu ya lafiya walla ya rauna jawaza da kuru jalehi ni ne akidin ahlus sunna ibon mu don e daga ya a ga wada kun ya gushi cha walla a amma ga ya a ga wada kun a walla naziya da ta'ati minhum wa ma wa wa ga a alami to a ya fiya wa in jaru kare zalunci kage yutu wa zalamu a cikin zalunci bal ya'uduna zalika min al-bid'i e eh, liyo to ga yadu tiya ga wada go yadu shi ko zo ga wa tiya ga wa ku ke yadu shi ko zo ga wa Allah mi to e gitu ya ya na zan ga jin haka ga ne le ga jiyen na min al-bid'i mu da sami bid'i abu da na to da dinin ba ga jiga ne ko bayan wajibi yanzu da mu to yadu shi ya bana ce ya fi Allah wa fi rasula wa ulil amri minkum ya nufi tsoyaci ya nufi da shi gangani da da shi ya yi amma yin lafiyar da shi ne tiyan maruf bola ta ta nima kuma kifi ma su yaci alkhalik ki ya ki ne da shi ta ce da yi folowa na gwanin kijiyo a ji a san wa shi tuba a ji a kawo amma lamiya suke da lidiyo a nufi ga isma'u wa a fi'u esu bẹ́ẹ̀ mẹ́ lábẹ́ tí wọ́n ń tà mọ́ra lẹ́yìn fún abudul habashi bẹ́kírio wọ́n jẹ́ nasiha susoci addinin nasiha kunna liman kala lillahi wani rasulihi wani aimmatin musulmi na wa amatin nasiya ya ce ci bai fi nasiya ya ce ci bai fi ko bai bai ci gan da general musulmi shi da kiyo wa ba duwaya lauka ne lidawa lauka ne lidawa tun mustajaba fudailu nga nga di aduwa na su kuma ga ga bagbani nga gugbani na nga baye da shi mini bo su ku wo ji sallah su mawo yusalluna lakum a sai ji sallah fa in asanu fa lakum wa lakum aga jinje adilada ya tuma adilada wa in asau kaga ma jiya mu fa lakum wa alaihi ya adilada ma sai da shi za ji an asabiyan wa da je turo biya iza ga ga ebe shabawo iza ga zine ji malajiyawa ebe shajin gulalo iza ga zawu ebe shawu ga ko ma na ebe shi gwamnati hukuma bikali kotu a ga jike a ga jin na jo wa ga ga wace da jiyan ne dikta ce ga no ya ji ta yi ko bai ce ji tu yi ya tu yi bai ji sokoto a shek bello ya ba so to ne ne ne bi tu be lembayin ne. kuyo mini ake ke aji waje ba su ki hukunci ya etu sokoto etu kebi etu daura etu maiduguri etu kanu etu bida etu mina etu gaye etu kazaure etu ne ba ki hukunci musulmi ya kan kafiri hmm? eh musulmi ta e zaga gangan daga titu sokoto har da titu sa ci kafiri a yau e na na ki da sunan wa lukashi ruwa ruwa a lusunan ya gaga hanya goji gani ku e bago insha Allah ta'ala darasa yi guru ya dena ijimawu da ya gaji kakayi yamman ya sun naji naji ya ga wuce wa a shi zuma yamman gutota kai a shi zuma yamman ke gode yana nan ya na gan ya ci gan bayani ga a kai dai alusun na wal jama'a jo e ti ya ga ya goye goshi canan ga bukatun buru a dana insha Allah daga biki ce wajen ta mani ga gibe ce ta labiya mani ga ci kina ce ci fadi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh